A gefen hanya, Maimuna na ɗaga hannaye don tsaida mai daidaita sahu kowace safiya kamar sauran jama'a saboda kuɗaɗen da take amfani da su don zuwa wajen aikinta don a gare ta ya fi ɗaukar takasi da kuma kula abokan hudda. Yana da sauƙi sosai musamman direbobi suna aiki da ƙa'idodin aikin tuƙi da zarar suka ɗauko ka za su sauke ka inda ka ce kuma a dala talatin. Suna aiki da hankali don kaucewa haɗura. Shekaru da dama da ake ganin su a cikin fina-finan in ƙasar India da kuma Najeriya farfaro ne mai ƙafa uku la launin masara da ke ɗaukar mutum uku kana an lullube shi da rumfa bayan direba. Wannan injin ya mamaye garin maraɗi cibiyar kasuwanci yayin da suka kai su dubu da ɗari takwas da suke zirga-zirga. A cewar sakatare janar na ƙungiyar direbobin masu a daidaita sahu. Ba da na cikin garin maraɗi ba to ko me yasa wai yanzu suka zama su ne zakaran gwajin dafi a nan garin Maraɗi? Muhammadu Atiku shine magatakarda na ƙungiyar a daidaita sahu. Idan aka duba mata ne suka fi amfani da a daidaita sahu sosai saboda bakon abu ne gare mu. Nan ga tsakanin mata da masu a daidaita sahu akwai hudda in aka ɗauki misali da taksi. Mutum hudu ne guri ɗaya kaga ya matse su watakila shi ne ke sa suke amfani da a daidaita sahu don samun sauki. In aka duba a cikin gari yanzu babu matasa masu zaman banza ya taimaka wajen rage zaman banza ga matasa. mu mun ɗauke shi a matsayin wani babban aiki gare mu yana taimaka mana sosai. Wannan wata fassara ce mai ƙarfi a daidaita sahu ke kyautata al'amuran yau da kullum na al'ummar garin Maraɗi abinda sannu a hankali yake nan ga kawo ɓacewar motocin haya taksi. Misali a wancan lokaci akwai motocin taksi da suka kai biyar da da arba'in biyu, yau cikin waɗannan motoci ba su wuce hamsin ba da ke aiki a halin yanzu. a cewar shugaban kungiyar direbobin taksi na yankin jihar maradi lawali umaru nan ga maraɗi taksi ma ne yanzu ba su yi a baya muna da yawan taksi da ya kai 542 yanzu kuma taksi ba su wuce 50 zuwa 60 ba kaga abin ya yi ƙasa sosai saboda rashin masu shiga masu shiga duk sun koma ga kishiyoyinmu masu ta sahu a 'yan shekarun da suka gabata wajajen shekaru na 2013 ga rana kana iya samun jika 25 ko jika ashirin wani bi sha biyar yanzu nan da muke magana in mai taksi ya ce yana samun jaka goma to mawuyacin abu ne